kai min magana to me Imana eh, tun da abu ne da aka yi haɗaka kai, ai gado da guda ɗaya ne kenan. an yi haɗaka akan ci gaban duniya gaba ɗaya aka samu aka yi haɗaka kaga babu wahala kayan zamani in dai fasaha kayan ƙirƙire ƙirƙire ne haɗaka aka yi ba wani gari ba su shi ya kaci kila shi nauyin fitar da shi waje amma shi ba in zai tsaya faɗi gaskiya ba na shi ne ba shi kaɗai to haka وجملة yi kawai haɗin kaya wannan na magana da musulmai ai kaga junansu ne kawai wa daban da kafirai wannan maimai aka yi nazar kawai ka jure Nan na gana ba da amsa shi ne ai suke la aka ce maka tun da ainihin misal aka ce maka haɗaka aka yi a aƙida kaga ai aƙida aikin aƙida taruwa aka yi musulmai duka suka taru na Najeriya da na wajen Najeriya ma duka abu guda ɗaya ne kaga ya abu guda ɗaya ne su haɗakan su amma sun saba da kafirai na duniya mu ba da kiristoci ba daidai muke ba amma mu imu imu a aƙidan mutum mun haɗaka wa min as yana daga cikin wayewa ko sakafofi anwa'un khassa bil mulhidina akwai bangarori ke babu ga mulhadai alladhina la yu'minuna billahi wa hadhihi thaqafa wa inna wayewa la tatabannaha ad islamiyya gwamnatin musulunci ba ruwanta da su ba mu yi haƙaƙa da su a cikin wannan ba kuma ba za mu yi ba tunda su ba su da addini a wurinsu ba su yi imani akwai Allah ba wala tada'uha dimna anzumatiha a har mata ma na gwamnati ne wahina taj'alu shay'an minha lokacin da ta sa wani abu daga ciki fi manahiji dirasatiha a kurikulum ɗin koyarwansu falitarudda alaiha dole na don ta yi raddi ne a kai in ka ga a manhaj an kawo ainihin marasa addini an kawo kaza to an kawo su don a karanta a yi raddi a kai a san yadda za a rufa su ولتبين زيفها دون تنون قرى قرانسو وبطلانها وهذا هو ما عليه كل الدولة الدينية النصرانية أي واليهودية وغيرها نهض من الثقافات دغ نوع وايوا ثقافو في أنواع خاصة بأديان الأقليات دا الدين ينكر هو عند بعض دعوة سكين جماعة غير المسلمة والدولة الإسلامية تسمح لهذه الأقليات تنابر وإن ينكر دا بعض بأن تنشئ ما تشاء تكفى عبودة تكفى كفوا من مؤسسات نمكرنت تعليمية خاصة بأبنائها ملة كل منها لتعليمهم ثقافاتهم الدينية الخاصة Where's